أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da muhimmancin niyya da kuma kasantuwa ita niyya wajibi ne ta kasance ta karfafa kuma inda muka yi bayanin cewa ana bukatar ya zamanto mutum ya karfafa azaman shi ya karfafa iradan shi a cikin wannan hanya na tsarkaka ta yadda zai samu dacewa a cikin wannan hanya ɗin dangane da niyya kamar da muka ambata niyya yana matukan bukatan ikhlas kamar da muka gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka gabata al misali hadisin da yake cewa duk wanda ya kasance hijiran shi saboda Allah da manzo ne to hijiran shi saboda Allah da manzo ne ma'ana sakamakon shi yana wurin Allah da manzonsa wanda ya kasance kuma hijiran shi saboda duniya ne ko kuma saboda mace don ya aure ta to hijiran shi yana zuwa ga abin da ya hijira saboda shi gina wannan yana nuna mana matukan muhimmancin niyya da kuma wajabcin ta kasance saboda Allah ai ikhlasi a cikinta shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana cikin wannan aya mai girma aya ta biyar cikin suratul bayyina Allah subhanahu wata'ala yake cewa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Allah subhanahu ce ba umarci mutane ba face don su bauta ma Allah subhanahu suna masu tsarkake ibada ga Allah subhanahu Allah ta'ala shi kaɗai cancanci ibada kuma wannan ibada yana buƙatar ya zamanto an tsarkake ta me ma'anar tsarkake ibada ya zamanto mutum ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ba yana yi ba ne saboda mutane su gan shi su ce wani abidi ne wani mai bauta ne ba yana yi ba ne saboda mutane su yaba masa in eh, yi hakanan ya kasance riya kenan sabanin ikhlasi watan yi saboda mutane su gani wannan baya da wani kima a wurin Allah subhanahu ta'ala kuma baya karbuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala. kenan ibadan mutum ya zamanto kawai mutum yana yi ne saboda Allah Allah ta'ala ya halicce mu kuma shi ne ya buƙace zamanto mun bauta masa cikin wannan duniya ɗin kuma ya mana tanadin sakamako akan haka kan wannan asasin mutum yake bauta ma Allah subhanahu wata'ala domin Allah ta'ala ya cancanta a bauta masa kuma yana yi ne saboda Allah ta'ala kawai kuma haka Allah ta'ala ya umarni kenan wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisin ba umarce su face don su bauta ma Allah subhanahu ta'ala suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu ta'ala hunafa suna masu karkacewa daga barin duk wani hanya wanda yake ba na Allah subhanahu ta'ala ba suna tsaye da sallah kuma suna ba da zakka yin haka shine wa zalika dinul qayyima yin haka shine addini wanda yake tsayayye kinan wannan muna iya ganin umarni ne na Allah subhanahu ta'ala kai tsaye cikin alkur'ani mai girma wanda yake nuna mana lazim ne ya kasance cikin niyya cikin ibada an yi ikhlas wannan ikhlasin shine yake ba aikin kima shine yake ba shi karbuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar da mu gani cikin hadisi innamal a'malu bin niyyat kenan yana da matukar muhimmanci ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tsarkake ibadan shi saboda Allah kuma riya yana da hadari sosai dangane da ibadan musulmi don lokacin da riya ya shiga cikin ibada to shikenan sai to ya bata shi kuma galiban mutane ba su iltifati ga wannan al'amar suna yin abu saboda a yabe su suna yin abu saboda a gani suna yin abu saboda mutane su ji su in za ka waiwayi ayyukan mutane mafi yawansu babu ikhlasi cikin shi shi kuma al'amarin ikhlasi wani al'amari ne yadda yake da irtibati da niyya shi yasa da yawa daga cikin malaman akhlaq wasu sun kasa bambance tsakanin niyya da kuma ikhlasin niyya inda za su je su yi bayani akan niyya sai zamanto sun shigar da shi cikin ikhlasi ko inda za su je su yi bayani akan ikhlasi sai zamanto sun shigar da shi a cikin niyya saboda matukan kusancinsu watan baka samun ikhlasi sai cikin niyya amma niyya wani abu ne wanda yake zaman kanshi sawa'an niyyan nan ya kasance saboda Allah ne ko kuma saboda al'amura ne na mada amma dai niyya shine azama da kuma irada mai ƙarfi akan wani al'amari na addini ne ko ba na addini ba ne shi kuma ikhlasi shine yana bukatan niyya saboda Allah ta'ala kawai in ibada mutum zai yi ya zamanto yana yi ne saboda Allah ta'ala kawai saboda neman yardan Allah subhanahu wata'ala saboda neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala in yi haka ya yi ikhlas kenan ya yi ikhlasi a cikin niyyar shi kuma kamar da muka ambata al'amari ne wanda yake na da tibati da niyya da zuciya wanda ba wanda yake ya kan shi sai Allah subhanahu wata'ala don ka zo ka yi karatun alkur'ani alal misali ka yi ne saboda a ce sautin ka yana da kyawu cikin zuciyanka Allah ta'ala kawai san haka in ka zo kai karatu na addinin musulunci cikin zuciyanka kayi saboda a ce kai malami ne misali Allah ta'ala shi ya san abin da adako cikin zuciyanka shi yasa Allah ta'ala yana sa kayya ne akan niyoyi kamar da gani cikin hadisi mal a'malu bin niyyat wata niyyanka idan ya kasance saboda Allah ne Allah ta'ala shi kadai ya sani kuma zai saka sakamako akan shi in ya kasance ba saboda Allah ta'ala bane Allah ta'ala kawai sani kuma zai saka mako kan shi sannan kai kan kanka lokacin da kake niyya in saboda Allah ne kake gayi ka sani in ma ba saboda Allah ta'ala kake gayi ba ka sani amma abin da ake bukata ga mutum shine to ya yi ikhlasin niyyar shi saboda Allah subhanahu wataala kamar da Allah subhanahu wataala da kanshi ya nema a cikin wannan aya da muka karanta cikin suratul bayyina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din kenan Allah ta'ala yana ya umarce mu ne mu bauta masa kun mu tsarkake wannan bautan namu da ikhlasi ya zamanto shi kaɗai muke yi ba ba za ka haɗa bautan Allah ta'ala ba da wani ba ya zamanto ka yi shirka kenan hakanan ba za ka yi aiki ba saboda wani ya ji ko ya gani ya zamanto riye kenan za ka yi aiki ne kawai saboda neman yardan Allah subhanahu wataala wannan shine abin da yake taimakawa ya zamanto aikin mutum ya kasance yana da kima aikin mutum ya kasance yana da daraja sannan ya kasance karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wata'ala amma idan aiki ya wofinta da ikhlasi idan aiki ba ikhlasi a cikinsa ana yi ba don Allah ba to shikenan duk wanda ya ba don Allah ba Allah zai ba masa aikinsa Allah subhanahu wata'ala shine mafi wadatuwa daga barin duk aikin duk wani aiki wanda aka yi ba don shi ba kenan ikhlasi yana da muhimmanci sosan gaske kamar da zamu gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi ikhlasi da kuma sa al misali muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa akhlis qalbaka yakfika alqalila min al'amal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa kai ikhlasin zuciyanka ma'ana ka tsarkake zuciyarka saboda Allah ta'ala kawai duk aikin da za ka yi ka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai niyyanka da za ka yi na bautan Allah subhanahu wa ta'ala ka yi saboda Allah ta'ala kawai in kai haka to ya fi kalkalila min al'amal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa abu kaɗan daga cikin ayyuka na alkhairi ya ishe ka kamar yadda aka masalta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masalta ya misalta ikhlasi yake cewa ikhlasi yana isa a cikin ayyuka kamar yadda gishiri kaɗan yake isa a cikin abinci watan idan mutum mukhlisi ne yana yin aikin shi saboda Allah subhanahu wataala to kaɗan daga cikin ayyuka sun ishe shi kamar da yake kaɗan daga cikin na gishiri ya ishi abinci mai yawa saboda haka kenan ikhlasi shine asasan aiki shine tushen aiki shine makaman al'amura duk wanda kaga ya ci gaba a cikin wani al'amari to ya ikhlasi ne a cikinsa ko da ko cikin al'amuran duniya ne mutanen da suke aiki tsakaninsu da aikin da suke yi kuma da gaske suke yi ba su khiyana ba su karya ba su keta ba su yaudara za ga cewa suna da natija masu kyawu a cikin ayyukansu ko da ko ayyukan duniya ne hakan mutanen da suke da ikhlasi a cikin ayyukansu ibadodinsu ayyukan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za ga cewa su cikin sauƙi za su za su wuce marhaloli da daman gaske na manya-manyan makamomi na imani da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa imam ali salam cikin bayanansa cikin nahajul balaga akwai kalmomi guda biyu kawai da yake ambata yake cewa akhlis tanal sharɗi da jaza ɗin kai ikhlasi sai ka samu gina ikhlasi shine dalilin samu shine sababin samu shine illan samu duk wanda ka ga ya samu kowa menene al'amarin duniya ne ko na lahira ne ya ikhlasi a cikinsa kenan in kai ikhlasi za ka samu sannan imam ali alaihi salam yake ce mana al-ikhlasu ibadatul muqarrabin ikhlasi shine ibadan makusanta wanda suka kusanci Allah subhanahu wata'ala masu manya-manyan makamomi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala su kenan su ba san wani abu in ba ikhlasi ba ba san wani ba banda Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala kawai suka sani kuma saboda shi suke yi hakanan ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi yana kassama yana raba muminai gwargwadon darajojinsu yake cewa bil ikhlasi tatafadalu maratibul mu'minin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ikhlasi ne martabobin muminai suke fifiko tsakanin su watan kaga wanga muminin yayi wanga muminin daraja wanga muminin yayi wanga daraja to sakamakon ikhlasi ne yanzu in zamu iya ganin ci me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa saran da imamu Ali alaihi salam yayi a ranar handak kan Amur bin abdulwud ya yi ibadan aljanu da mutane na harkonsu da na ƙarshensu me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa darbatu ali yawmul handaq afdalu min ibadati saqalain me yasa saboda me saboda bugu ne na ikhlasi saboda Allah ta'ala ya sare shi saboda Allah ta'ala babu wani sha'iba daga cikin shawa'ib babu wani kura wanda ainihin watan zai bata masa wannan niyan nasa niyan shi saboda Allah ta'ala ne kawai da ikhlasi shi yasa ya zamanto wannan aikin ya samu fifiko akan dukkanin sauran ayyuka na mutane da aljanu kenan <clears throat> hadisin gana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mana duk wata martaba da zaka kai ta daukaka ta neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wannan martaba din sakamakon menene sakamakon ikhlasi kenan in kai ikhlasi za ka samu martaba maɗaukakiya kuma wannan shine bambanci tsakanin maratib na darajoji kenan na mumina shi sa zo cikin wani hadisi yake cewa al-ikhlasu a'lal iman ikhlasi shine mafi ɗaukakan imani watan babu wani marhala babu wani mataki wanda yake mafi ɗaukaka akan imani kamar ikhlas shi shine kimma kimma imani kololuwa na imani shine kololuwa na ikhlas kenan wannan yana nuna mana me yana nuna mana kasantuwan lazim ne ita niyya ta kasance saboda Allah ya zamanto ba a haɗa bautan Allah da wani ba ya zamanto ba a yi ba saboda mutane su gani ko su shi an yi ne kawai saboda neman yarda Allah subhanahu ta'ala an yi ne kawai saboda neman kusanci ga Allah subhanahu ta'ala wannan shine niyya mai kyau irin wanda Allah subhanahu ta'ala yake bukata kuma shine wanda zai taimaka ma mutum wurin neman tsarkaka da neman kusanci ga Allah subhanahu ta'ala da kuma gyara ɗabi'unsa da fatan Allah subhanahu ta'ala zai sanya mu daga cikin masu ƙarfafa niyya da karhin irada da azama kuma ya sanya mu daga cikin masu ikhlasin ayyukansu cikin dukkanin al'amuransu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin